inda daga ƙarshe gwamnatin nijar ce ta samu gaskiya kamar yadda suka saba a kowane ƙarshen wata kamar da suka saba a kowane ƙarshen wata hukumar koli ta sadarwa sukan yi taro domin tattaunawa bisa kan matsalolin suka shafi kafafen sada labarai kenan. a jiya ma sun gabatar da wannan taron kare yadda zaman taron ya kasance kowane zama a kowane wata hukumar koli ta sadarwa tana mai da hankali akan ayyuka wanda suke gudana abinda muke cema information sulle sai wato eh, ayyuka ne wanda suke gudana a karkashin biran hukumar koli ta sadarwa idan muka zo wannan zama sukan kawo shi Eh, konsai ya saka ido akan shi ya tattace shi ya gani wani irin gyara ake iya mushi wanda kuma ya yi wani irin eh, yadda za a ba da umarni a shiga aiki da gauga bayan eh, wannan akwai abubuwa biyu kama uku da hukumar ta sadarwa a wannan zama na konsai muke tattaunawa akan shi akwai abin da ake ce ma Euh, rapport d'activité na groupe de travail wanda muke da kunsan a ƙarƙashin hukumar koli ta sadarwa muna da commission biyu commission d'instruction masu kulawa da ayyuka kamar wanda suke gudana a gidan rediyoyi da talbijin kamar ba da umarnin kafa gidan rediyo ko talbijin akwai eh, commission ta biyu ita ce eh, kaye eh, commission ethique d'ontologie et carte de presse wadda take kula da duk abin da ya shahi Eh, tsabtace aikin jarida da kuma carte de presse wadda idan kuka buƙaci a baku eh, katin ku ko a sake muku ita wannan commission ita ce take zamna ta ga abubuwan da suka dace a sa a cikin eh, demand ɗinku bayan shi akwai decision mai muhimmanci da biro ya ɗauka wadda ta shahi wani wa'azi mai tada hankali da aka sa a kafar Eh, wanda ake cema group de press niger 24 to a wannan zama in kuna tune hukumar koli ta sadarwa a lokacin da aka yi shi eh, biro ya dau wani wata doka wadda ya ce ya soke wannan wannan emission ha tsawon wata guda to wata guda zo a di kuma doka ta hukumar koli ta sadarwa ta ce idan aka zo wannan zama wannan decision ta wadda biro ya ɗauka eh, sai ya kawo ta kalkashin kwansai kwansai yake nazari ya gani a yanzu wani mataki ya kamata a ɗauka a tsaya daga nan ko kuma laihin ya kai a ƙara ɗaukar wani mataki akan wannan abu to shi ma za mu tattauna eh, eh, saman shi a wannan zama sai abubuwan da ba a rasa ba su ne muke ce ma diver yan abubuwan da ke gudana wanda ya kamata a tattauna da su wanda suka faɗo yau ko kuma cikin zaman namu wanda su ba a sa ba ya kamata a yi nazari akan su don duba da lokacin damina da yake gabatowa ko kuma ce da muke a ciki a safiyar jiya abokan mu sun zanta da mazauna guraren da ke da gota wanda aka yi yasan su aka aje wato dattin a bakin gota duba da damina na zuwa za ta iya maida hannun agogo baya sabida ruwan zai iya mayar da daudar a cikin gota hakan yasa abokan mu zanta da mazaunan da ke wannan gurin ga yadda suke cewa muna nan ne a meri suka zo tun daɗewa a nan suka kawo shara yanzu ta yi wata uku ko wajen ma biyar ba su kwashe ba sharar ta yi yawa kwarai muna nan to muna tsoron tun damuna ruwa bai fara ba ta zo tana muna wari tun sharar jiya ce kun gani dai ga ta nan sai zuwa can haka duk ita ce gota tana wari har yanzu mata cika tana zubowa muna taimaka da Allah ga gwamnati da Allah su yi hankuri su zo da Allah su gani su kula su an meri su su diba su kwashe muna sharar e tana cita walla wani bi kowanzu dai da ba ga damuna ne tana wari kuma iska kullu yana kale da muna kwashe a kuma tana maido su kuma wurin laka ne yayi har yanzu da ba an gaza samu a kwashe kira da muke don Allah dai an gwamnati muna fatan da Allah su diba su gani nan zuwa kwanaki da Allah su gyara su yi hankuri su diba su zo su kwashe mu na shara lalle meri tana aiki yadda ya kamata wani bi amma yadda meri ke kimi da amsa kuɗi gare mu da wasu suka aiki gaskiya ni ban ji daɗin shi ba me yasa ban ji daɗin shi ba suna zuwa suna takura muna kuma suna zuwa sun kwashe shara yau kalisa ha gani tun tun tun ba a yi sallah ba aka zo aka kwashe shara ba a zo aka ɗauka ba yadda suka ga dama haka suke yi amma kullum kuma suna zo suna musu kuɗi gare mu na farko kenan kenan ina kira ga manya waɗanda adda hannu cikin wannan tahiyar nan ya kamata su dibi abin nan shi ya ce gwamnati na kowa na ko da wanda ga son shi ko da wanda bai son shi kenan aiki na ƙasa na kowa da kowa na ba sai dole ba sai dan farci ko ko wani menene ba in dai ka zan gwamnati to ka zan na kowa ko da daɗi ko da rashin daɗi amma aiki irin wanda aka gaskiya bai yi ba ni dai ban yaba ba a na ra'ayi ban yaba ba cikin shi amma abin da nake fata ina fata su fahimta su gane da wannan bai kamata ba irin haka mai saye ya zo mai aiki ya ta kasan sharaka a biskina suke ina aiki amma ba dan ina jin daɗi ba kun ba shekara ko guda ko tun ga takarda har yanzu su diba wani muke da bashi tsakaninmu da mai ko da suna musu kuɗi gare mu amma ni dai ga na ra'ayi ban ga unhanin wannan ba amsa kuɗin na banza ne kawai tunda ba aiki cikin ta ya. sosai taka cutar da mu kuma da kiliyan masu zuwa ba irin magana da ba su gai ba su gare ta to ka gani an kace ma wuri gwamnatin da ya da yancin gyaran shi ce nan kai duwar ɗan kasuwa kai irin naka ka dai wakin abin da kake yi saura na gwamnati ne amma ni ban taba ganin wanda an kai wanga aiki ba irin haka shara an kabar da haka kenan yana kira dan Allah da annabi da su manya da su ma'aikatan ko dai an ce abu iya dan bu bai shan mai hakan ji wani mai na cewa wai to bu koya na sai ya shi mai amma wannan abu ne mai wuya amma ana iya kwatantawa ko da bai ji bare ya kamata a samu alami ana shin mai cikin shi wannan ta ce nan ba ta ya bace tunan da Allah da annabi ina fata su kula kuma su diba wanda ya fara kwantara da wanda ya fara aiki da mai yin aiki na wannan ga aiki ya kamata ce kowa na da sau da kawa cikin shi ba ran na baka aiki ne je kai ba na zaba ma kuɗi ya kamata kana da wasu masu kulawa cikin ta nan shin aikin nan da ni ba wani ya yake yin shi shine aiki na gwamnati a nasu ilimince na nasaran tiyawar suka aiki da shi kai kuwa abu sumunci na suka fara aiki ka mai maka aiki shin ya yi ko bai yi ba shine fahimta aiki amma gaskiya fisbila haka aiki bai yi kyau ba sun takura mana dai ba mu cakon biskan shi eh, ina fata da Allah ya sa dai kowa ya gane cikin wannan tayar agence de voyage na hambali voyage wato hajji umara sun soma shirye-shiryen su na zuwa hajjin shekarar bana inda ranar subdu suka yi taro na wayar da kan mahajjata da kuma yin allura ga dai karin haske daga bakin ɗaya daga cikin ma'aikata aikin hajji kowa ya san aiki ne wanda yake da buƙatar koro na musamman musamman ma aiki na addini aka ce za a yi shi ya kamata a san shi tunda Allah ne subhanahu wata'ala ya ce cikin alkur'ani mai tsarki ka sani ka yanka bauta bane kenan duka abin da za a aikin addini sai an san shi ta kwana aje ga zuwa bauta to zuwa haji iya ɗaya daga cikin manyan rukunai na addini guda biyar wanda Allah ya ce ma musulmi in iya da halin zuwa ya je ya sabki wannan farali to saboda haka nan ne kahin a je wani wurin muka tara mu tun lokacin da aka ce bana lalle lalle mun samu tabbaci akwai yake haji mu kuma daga ran nan muka tsa tsari na horar da mu bisa kan zuwa aikin haji duk samdi da sahe daga tara zuwa sha ɗaya da ladi daga tara zuwa sha ɗaya kuma wannan za mu ci gaba da horar da su har jajibirin zuwa aikin tashi zuwa aikin haji me muke ni da jajibirin har zuwa gobe in an ce ba a tashi ba alhajin ya bukata mu bashi horo bisa kan tahiya za a yi shi insha Allah kuma yau da kuka gani alazamu cikin tsarin tahiya yau mun gayyato likitoci musamman su zo su ma alhazanmu tsaga wadda ake cima shaushawa ta covid-19 tunda kowa ya san saudiya ta aza doka ta ce duk maniyaci wanda zai aza kawashi a cikin ƙasar saudiya sai ya kasance iya da wannan shaushawa to saboda haka muka gayyato wannan likitoci suna ma alhazan mu shaushawa insha Allah sakon da zamu ba manyata na zuwa kamfanin alhazai na kamfanin hambali buwaji shine kamar haka da farko kowa ya je kasa mai tsarki iya da ya tahi neman yarda Allah zai wa kanshi addu'a zai ma iyalan shi addu'a bugatun shi na duniyar lahira amma babban kira da muke yi a tuna da ƙasa amma ƙasa addu'a kakamance inda kake zamne da musulmi na duniya ga baki ɗaya saboda yau kowa san duniya ta shiga wani galari na tashi hankali na talauci na yaƙe-yaƙe to kenan addu'a manyaci hashi karɓaɓɓa ce ga shiga ɗakin allah da ya ɗaga hannu ya gama allah karɓaɓɓa ce muna roƙonsu kasumance da wannan su yi addu'a wannan insha allah su ma matafiya wato mahajjatan kenan ba a bar su a baya ba abokan hulɗa kenan da suka tofa nasu albarkacin bakin kamar haka to abu da ya sa muka zaɓi kwamfani ambali mun ji labari an kadirama suna yin shi da kyau in an je kun maka an kadirar da an kadirar suna kula da filiran ke eh, shi ya sa muka zaɓa agence de an ambali kuma yau mun zo wurin formation mun hara

wannan cikin sauki na wannan in mun baka suna son ba wata matsala insha Allah muna godiya dai Allah ya sa su albarka Allah madala masu kalam da saurare da wannan mu kawo karshen labaran namu na ranar yau a madadin aboka aiki na da suka dafa min ni sa'atu ibrahim da na shirya na gabata nake ce muku mota lafiya ma sana Bismillah